Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitoci 60 da kuma sha shida, Ana ma iya kama shirye-shiryen namu ta FM a ƙasar jamhuriyar Nijar ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da kuma FM Nomad da ma da LOL FM muryar Arewa. Koma a saurare mu koyaushe ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com da kuma sashen hausa.com. Masu sauraron mu Assalamu alaikum kuma sannunmu da warhaka. Ni ne naku Ibrahim Kalmasi Garba daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki muke fatan ana lafiya da wannan hantsin. Bayan labaran duniya za a ji shirin ƙaramin sani wanda Ibrahim Alfa Ahmad ke gabatarwa, amma da farko ga cikakkun labaran duniyar. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karatu baba ya kuma kiri. an aiwatar da gyaran fuska da aka yi wa dokar umarnin shugaba donald trump na takaita balaguran wasu kasashe zuwa nan amurka tare da samun zanga-zanga da wani lauyan 'yan gudun hijira shirya a wasu filayen jiragen sama a nan kasar don taimakawa matafiya daga kasashe shida da wannan dokar ta shafa. amurka ta fara aiwatar da waɗannan sabbin dokoki ne da yammacin shekaran jiya alhamis inda ake buƙatar masu neman takardun takardar na shiga amurka ta visa daga ƙasashe shida masu yawan musulmi su kawo wato 'yan uwansu na ainihi ko kuma kasuwanci da suke a nan amurka kafin a basu izinin shiga ƙasar kafin fara wannan dokar wasu manyan jami'ai sun yi bayanai inda suke nuna cewa ma'aikata na jakadu masu ba da izini ko kuma takardun izini na visa ga matafiya ko kuma su gudanar da yadda za su yi binciken nasu yadda ya kamata a kan masu neman takardan wato visa na shiga nan kasar amurka wanda za su fito daga kasar iran libya somalia sudan da kuma yaman shugaban amurka donald trump ya faɗa a jiya juma'a cewar haƙurin amurka ta zo ƙarshe game da koriya ta arewa yayin da yake ganawa da takuran aikinsa na ƙasar koriya ta kudu a fadarsa ta white house da yake jawabi a washington tare da shugaban koriya ta kudu moon jae-in trump ya sha alwashin mayar da martani a kan shirin makaman nukiliya da masu cin dogon zango wadda koriya ta arewa take yi lokacin dabarun haƙuri da kuriya ta arewa bai cimma nasara ba in ji shugaba trump a lokacin da yake nuni da irin salon da wanda ya gaje shi ya ɗauka ya ce an yi shekara da shekaru amma abu ya ci tura a don haka ƙashin gaskiya wato haƙuri ya zo ƙarshe trump da moon sun yi saɓani game da irin matsin lamba da ya kamata a yi wa kuriya ta arewa akan dakatar da wannan shirin shirinta na makamin nukiliya. waɗannan labarin na zuwa ne daga nan sashen hausa na muryar amurka daga birnin washington dc babban taron majalisar ɗinkin duniya ya ƙada ƙuri'a a jiya juma'a kan rage dala miliyan 600 a cikin kasafin kusan dala miliyan 8,000 da majalisar ɗinkin duniya ke kashewa wurin ayyukan kwantar da tarzoma a wasu ƙasashen duniya. wannan mataki ya biyo bayan matsin lamba da gwamnatin trump wacce take bada babban kaso na sama da kashi daya cikin kashi hudu na kasafin sashen zaman lafiya na majalisar ɗinkin duniyar babban sakataren majalisar ɗinkin duniya antonio guterres da ya ɗere kan shugabancin majalisar a farkon watan janairun wannan shekara ya yi kira ga a aiwatar da manyan canje-canje ciki har da ayyukan zaman lafiya shirin ayyukan zaman lafiya na majalisar ɗinkin duniya wanda yake tallafawa sama da dakaru goma wanda suka hada da 'yan sanda da fararen hula wanda suke ayyuka a wasu wurare goma sha shida suna shan sukar lamiri cikin 'yan shekarun nan inda ake zargin dakarun na majalisar ɗinkin duniya da rashin ɗa'a wasu lokuta ma ba su iya kare fararen hula kamar yadda ake bukata su yi wani sa'ilin ma sukan kai ga cin zarafi su don kansu ta jima'i ministocin cikin gida na faransa da jamus da kuma italiya za su gana a birnin paris a gobe lahadi don taimakawa italiya ta magance matsalolin kwararren bakin haure a kan tekunta italiya tana shan fama wurin magance kwararren dubun dubatan bakin haure kuma ta yi barazana a baya cewar za ta rufe kan tekunta ga jirage masu ɗauko ko kuma masu ceton bakin haure wanda hakan kuma zai tilasta jiragen zuwa sauran ƙasashen mediterranean jami'an faransa sun ce ministan cikin gidan ƙasar gerard colomb da takwaransa na jamus thomas da kuma na italiya marco miniti za su haɗu da kwamishinan 'yan gudun hijira na ƙungiyar tarayyar turai da ake kira avrampolos a paris don tattaunawa akan wannan batun a wannan shekara kadai italiya ta riga ta amshi bakin haure da suka kai dubu tamanin da biyu abinda ya sa kasar ta zama babban mashigan yawancin 'yan gudun hijira wanda suke fitowa daga afirka zuwa turai a daidai wannan lokaci kuma sama da bakin haure dubu eh, ne wato dubu biyu ne suka mutu a kan wannan balagurun daga arewa wato afirka ta arewa labaran duniyar kenan aka saurara daga sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc masu saurare ga ibrahim alfa ahmad zai gabatar muku da shirin karamin sani sauraro assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na karamin sani kokumi ne. tonight To da lakafin mai nisa ga Muhammad Nasiru birnin yau, zai gabatar mana da bayani kan irin rahotannin da muke tafa da su cikin shirin mu a yau. Malam Ibrahim sannu da kokari kuma barka da hantsi. A cikin shirin namu na yau muna nan ɗauke maku da rahotanni guda biyar. Rahotonmu na farko zai ƙarin haske ne game da mahimmancin sha da yara jarirai nonon uwa zalla tun daga ranar da aka haife su har ya zuwa tsawon wata shidda. Shi ma rahotonmu na biyu zai mana magana ne akan yadda za a rage mace-macen yara ƙanana 'yan ƙasa da shekaru biyar. Rahotonmu na uku zai yi magana akan rigakafin yau da kullum da ake yi wa yara ƙanana domin ƙara masu ƙarfin garkuwar jiki da zai kare su daga cututtukan da ke hallaka su. Rahotonmu na hudu zai yi mana bayani akan ziyarar da wata ƙungiya a Bauchi take kaiwa kafafen yada labaru domin wayar da kan al'umma yadda za a iya rage mace-macen mata masu juna biyu yayin renon ciki da haihuwa. Baya ga wannan rahotannin akwai mu da ci gaba da bayani daga Alhaji Shehu Muhammad Makarfi jami'in shirye-shirye na shirin yaƙi da cutar tabowa da mai ɗakin gwamnan jihar Kaduna Hajiya Umi Aisha Nasiru El Rufa'i ta ƙulla yi da cutar a jihar Kaduna. sai a kasance tare da mu domin jin cikakken shirin. Ma da lagai da Mamman Nasir. Masana harkar kiwon lafiya sun ƙara fito da mahimmancin shayar da jarirai nonon uwa tun daga ranar da aka haife su har ya zuwa tsawon wata shidda wajen ba su kariya daga cututtukan da ke hallaka su. Muhammad Salisu Rabiu na da ƙarshen rahoton. Babbar jami'ar lafiya a babban asibitin dutse da ke jihar Jigawa, Malama Rabi lawance ce ta bayyana haka yayin wani gangamin kiwon lafiya da gidan rediyon murya Amurka ya shirya cikin asibitin. shayar da yaro nono zalla yana da babban muhimmanci daga haihuwarsa har zuwa wata shida dama kuma matan in sun zo awo yawanci ana faɗakar da su akan wannan matsalar ta shayar da yaro ɗin nono zalla har zuwa wata shida shi nono yana da wasu sinadarai waɗanda waɗannan sinadaran suna kare 'ya'yanmu daga duk waɗannan cututtukan da yaro zai gamu da shi to saboda haka shi yasa kuma su yawanci garkuwar jikinsu su ba ta da ƙarfi yaran nan an haife su to saboda haka shine aka fi so uwa ta shayar da ɗanta nono zalla kafin zuwa har wata shida saboda in har ba haka ba ta yiwu za ta zo ta yi ta bashi wani abincin yana ci yana hannu kuma 'ya'yanmu ma za ka ga shi waɗanda aka shayar da su nono zalla ɗin nan sun fi lafiya za ka gan su sun bambanta da waɗanda ake ba ake haɗa musu da wani abincin eh saboda wannan nonon rigakafin da abubuwan kuma da suke ke cikin shi ya fi wanda zaka ba ba yaronka abinci to saboda haka shi yasa muke faɗakar da iyaye tun suna da ciki cewar ya kamata in sun hau ake gwada musu abincin da ya kamata su kansu su ci don su samu isasshen nono wanda za su ringa shayar da 'ya'yansu yadda za su shayar da su har zuwa wata shida nan ba tare da wannan ba kuma zai yi wuya yaron duk da aka shayar da nono zalla zuwa wata shida zai yi wuya ka gan shi yana samun wasu cututtuka ko kuma ma ya gamu da wannan gudawa da kananan yara suke yi yana kare yaro daga wannan cututtuka yawancin mata suna ga ai wata shida yaro bai sha ruwa ba kamar akwai rishin tausayi a ciki ne za ki ce a game da wannan a game da wannan yawanci eh, mata suna da wannan matsalar suna cewa ya za a yi abai yaro har wata shida bai sha ruwa ba to dama ana faɗakar da su tun suna da cikin cewar nono yana da isasshen ruwa a cikinsa wanda wannan ruwan zai isar da yaro ba tare da kin bashi ruwa ya sha ba saboda in har ma ya kasance uwa tana ba ɗanta ruwa ta haɗa mishi da nono to gaskiya yaron nan baya samun sinadaran cikin nonon nan wadatacce saboda an har yawanci matanmu suna da wani ɗabi'a da zarar yaro ya tashi daga bacci sai a ɗau ruwa a ɗaɗɗaka mishi to idan har kika cika wa yaron ki ruwa a ciki babu yanda za a ya sha isasshen nono wanda zai ishe shi saboda cikinsa dama ya riga ya ƙoshi da wannan ruwan to amma in har kika ba shi nonon nan isasshe wannan ruwan da yake cikin nono sinadaransa da kuma shi ruwan kansa ya wadatar da yaro kuma za ki ga yaron ki babu abin da zai same shi insha Allah. Babbar jami'ar lafiya a babban asibitin dutse da ke jihar Jigawa malama Rabi Lawan kenan. Muhammad Salisu Rabiu murya Amurka daga Kano, Najeriya. A jihar Maradin Jamhuriyar niger hukumomi ne suka ɗauki matakai na kare lafiyar yara daga cututtukan da ka iya hallaka su. in ji wakilinmu shu'aibu mani. gwamnatin jihar tare da bata kulawar likitoci sun ɗauɗa marar kare lafiyar ƙananan yara duka inda suke ta hanyar wata fasaha ta aiki da wakilan al'umma da za su raba magunguna na suka kyauta ga ƙananan yara masu tsara ga asibiti domin kaucewa idolin magungunan titi da ake saidawa malam manzo zane da shugaban sashen kula da ƙananan yara a cikin jihar maradi za a zaɓi mutane wanda za a ba su horo sai a rika ba su magani kamar na masassara magani na zawo su magani na majinar gaba sai ka baya da kankana duk lokacin da eh, wannan cuta ta samu garo sai aka kai su bada kenan likitoci akwai wata matsala da kuka tsinkayo ce matsala da muka tsinkayo eh, kamar wanda kuka sani ne likita tawa mutane nisa wasu da akwai garin da ya kilo shidda kan mutu ya ta yi likita kenan a haka nan kun ga ba mutane da yawa za su tsaya su ta yi likitan sai dai su tsaya suna shan magani irin wa gana mu na hanya da ake ta yan kemis muka ba su magani kenan za mu rika zuwa lokaci zuwa lokaci muna bincika su mu ga abin da suke za a ce akwai bankin maganin takamaimai don talakawa ba sai sun saya ba shi ai duka magani ne a da kankana da yaro ne bai kai shekara biyar ba kyauta ce ake da. ta kenan suna zai mai kushi jira ga mahalarta tara gwamnati ta taro abin da muke shirya gare su a horon da za mu ba su dauke shi da muhimmanci kuma in suka je su ba da shi yanda mu muka ba su. Sha'ibu Mani murya Amurka daga Maradi jamhuriyar Nijar. Karamar hukumar Ronin jihar Jigawa na samun nasarori wajen aiwatar da rigakafin yau da kullum ga ƙananan yara da ke faɗin karamar hukumar. in ji wakiliyarmu halimatu abdullahi yayin da har yanzu ake ƙara fuskantar matsaloli game da cututtukan da ke samun ƙananan yara musamman ma a yankunan karkara da saƙin mai da hankali wurin ba su alluran rigakafin yau da kullum yadda ya dace a ƙaramar hukumar ronin jihar jigawa ana samun ci gaba game da yadda iyaye ke kai yaransa asibiti domin ba su allurar rigakafin kamar yadda malama hafsa ja'afar ɗaya daga cikin jami'an da ke ba da allurar rigakafin da ke asibitin ta bayyana mu dai gaskiya muna samun ci gaba a ko da yaushe saboda duk lokacin da suke zuwa awo muna faɗarkar da su wannan awon yana da muhimmanci kuma bayan wannan ha'ilo idan Allah ya sauke su lafiya su dinga kawo mana yaran su rigakafi saboda yana da muhimmanci akwai maganin sarki haƙora a ciki akwai kuma na kyanda akwai na yellow fever akwai kuma na sabuwar allura ce da ta shigo da ake ce mata pcv ita ce ta pneumonia da ake faɗakar da su duk muna faɗakar da su akan haka kamar a rana kuna samun mace nawa a nan asibitin roni wadda suke kawo 'ya'yansu rigakafi kamar duk ranar talata da muke samu muna samun farkon haihuwa muna samun kuma revisit wanda ake ce su zo bayan sati hudu kamar misalin aka hada su muna samun kamar arba'in wani sa'in talatin wani sa'in hamsin wani sa'in sittin ya danganta ga inda suke zuwa muna zuwa gidajen da kansu bai waye cewar su ringa kawo yaran su rigakafi ba ko gidan biki ko gidan suna muna dan zuwa muna dan faɗakar da su kuma muna sa ana shela a cikin gari su ringa kawo yaran su rigakafin malama hafsa ja'far kenan halimata abdullahi sashen hausa na muryar amurka daga Jigawa a Najeriya. Ita ma ƙungiyar HC3 mai fafutukar ganin an inganta lafiyar mata da ƙananan yara da ke jihar Bauchi ta kai ziyarar neman goyon baya ne ga kafafen yaɗa labarai da ke Bauchi domin faɗakar da al'umma mahimmancin kula da lafiyar mata da ƙananan yara. Amina Abdullahi Girbu na da cikakkiyar rahoto. Da yake bayani koordinator yada labarai a kungiyar Ustaz Zakar Hassan Galadima. To abin da yake tafiya tare da mu shine cewa mun zo ne domin mu gabatar da manufofin wannan kungiya na advocacy ko group wanda muke wakiltanta wanda wannan advocacy ko group din nan aikin da za ta yi shine fadakarwa da wayar da kai na al'umma akan harkan lafiyar mata da kuma yara sanin kowa ne ya sani a halin da muke ciki a yanzu yanda yara suke mutuwa yara suke kamuwa da cututtuka wanda sanadiyan abubuwan da suke jawo wa'annan cututtuka da mutuwan nan za a iya ƙaurace masu ta yadda rayuwar yaranmu da matanmu zai inganta kamar yadda muke gani muke ji a kasashen da suka ci gaba wanda su har sun manta da cewa mace ta ɗauki ciki kafin ta haife ta mutu su sun manta da irin wannan yayin ma sannan kuma da yaro ɗan ƙarami ya kamu da cutan yunwa ko kuma cuta wanda za a iya dai magance ta magance kamuwantan ma su wayannan kasashen har sun manta da irin waɗannan al'amura to mu me zai hana a society mu ya kasance mun yi hoɓɓasa wajen inganta lafiyan yaranmu da matayenmu ta yadda mace za ta ɗau ciki ta raini cikin nan ta haife shi ta shayar da shi cikin ƙoshin lafiya to ganin cewa kafafen watsa labarai kuna da mahimmanci sosai kusan ku ne limamai na isar da dukkan wani sako na alheri shi yasa aka ga ya dace mu kawo maku ziyara wayannan kafafen watsa labaru namu mu kawo maku ziyara domin mu bayyana manufan wannan tafiya ta yadda idan muka zo za mu yayata bayanai akan wayar da kan al'umma za ku ba mu haɗin kai. Ustaz Zakar Hassan Galadima coordinator labarai da suke bayani shugabannin gidan talabijin da rediyo na jihar Bauchi Alhaji Idris Ibrahim Shell. Ina mai matukar farin cikin da karɓar wannan eh, kwamiti din kuma shi mai jawabi wato coordinator ya yi jawabin da ya toshe ko ta ina eh, duk hanyoyin da zan fito ya toshe. Na farko aikin da kuke yi ba karamin aiki ba ne kuma duk mutumin da yake da eh, bukatan ganin ci gaban jihar bauchi zai mara muku baya tunda abin ya shafi lafiya mata yara da dai sauran su mu kanmu a matsayinmu na gidan talabijin mu ma muna ta kokarin wannan kamar yadda ka faɗa eh, babu shakka ba za mu so ma ko da wanda ake biyan ma a ce mu yi shi kyauta da na gidan rediyo Najeriya Glove FM Bauchi Alhaji Aminu Tahir Goggo na mai godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya kawo mu wannan lokaci har aka gane muhimmancin mata cikin al'umma mata sun kasance a cikin ukuwa a cikin shekarun da suka wuce da mace ba ta da 'yanci ta je ta yi awo in tana da juna ko da mijinta na so zaka ji uwarsa ta ce ita ba ta yarda ba ko kuma a'a ita ubanta shi ma ya ce bai yarda ba so ba su haka a gidansu duk ba a je asibiti ba ba a yi wani abu ba a je wani ko ina ba haka aka haife su kawai a gida to kaga irin wannan a yanzu saboda shigowar mutane irin ku a cikin irin wannan abu za a yi za a yi eliminating din ma gaba daya a doron kasa da ikon Allah shugaban gidan rediyon Bluff FM da na BATB kenan daga nan ziyaran ta mika gidan rediyon Bauchi wato BRC Amina Abdullahi Girbo sashen Hausa na muryar Amurka daga Bauchi a Najeriya Najeriya. A gaida Amina Abdullahi Girbo da wannan rahoto daga Bauchin Yakubu. A jihar Neja ana ci gaba da faɗakar da al'umma mahimmancin amfani da gidan sauro domin rage kamuwa da cutar zazzabin malaria da cizon sauron ke kawo shi. Mustapha Nasiru Batsari na ɗauke da cikakken rahoto. Wannan dai yana zuwa ne a daidai lokacin da ake ƙara samun yaɗuwar sauron a sakamakon shiga yanayi irin na damana. Uwar gida Mary Dawaba ita ce jami'ar yaƙi da cutar zazzabin cizon sauron a jihar Niger. A gidan sauron na ya kamata ka faɗakar da mutane su san amfanin gidan sauron nan kuma muka bi ƙauyuka ƙauyuka ana faɗakar da mutane a yi amfani da gidan sauro saboda shi ke kare jama'a ga cizon sauron karan kanta sannan kuma idan aka rataya shi bayan ya samu sa'a ashirin da hudu aka shanya inuwa aka rataya shi za a samu kariya sosai don kowanda wanda ma bai kwana cikinta ba inda yana cikin ɗakin shi ma yana da kariyan wannan saboda idan sauro ya zo ya fada kan gidan sauran nan mutuwa zai yi sannan kuma wasu kwari ma a cikin ɗaki su ma suna mutuwa so yawancin mutane idan aka ce su rataya wannan gidan sauran sai su ce watakila lokacin sanyi ba sauro sannan kuma in sun rata sai su ce akwai zafi amma ya kamata mutane su san amfani shi cewa idan ka kwana cikin gidan sauron nan sauro ba zai cije ka ba kuma ba za ka samu zazzabin cizon sauro Haka zalika Madandawaba ta ce suna mai da hankali wajen faɗakar da mata masu juna biyu akan mahimmancin zuwa asibiti ta yadda za su samu kariya daga cutar ta malaria. Kuma mun ce duka mata masu juna biyu je asibiti idan cikin nan ya kai 24 weeks 20 to 24 weeks za a ba su wasu tablet wanda zai kare su ga zazzabin cizon sauro sanda suke da juna biyu watan safadozin paramethamine kenan idan aka ba su bayan sati hudu za su sake da sake ba su sannan za a yi ta shan shi akai akai haka na har allah ya sa mace ta sauka ba za ta samu zazzabin cizon sauro ba. Tsaftar muhalli na ɗaya daga cikin manyan hanyoyin da ake bi wajen kauce ma yaduwar cutar ta zazzabin cizon sauro kamar yadda madandawa ba ta yi ƙarin bayani. mun kuma mun faɗakar da jama'a duka al'ummar Niger State cewa a rinka gyara wuri kamar a tsaftace muhalli hakan nan abinda ya kamata inda sauro ke kwanciya a tabbatar cewa babu ruwa wanda zai yake taruwa a wurin don sauro faruwa yake sauri mai sanyi-sanyi amma an mutane suka gyara mahallinsu za su tabbatar cewa sauro baya hayayyafa wurin ko baya ga wannan dai jami'an kiwon lafiyar na ci gaba da faɗakar da jama'a a jihar Niger akan hanzarta zuwa asibiti da zaran an ji ba daidai ba domin tantance kowace irin cuta ce ke damunsu. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya. A gaida Mustapha Nasiru Batsari, shin kowane dalili ne ya sanya mai ɗakin gwamnan jihar Kaduna Ummi Aisha Nasiru ‘yan Rufai ta ɗaure yaƙi da cutar tamowa a jihar Kaduna? Alhaji Shehu Muhammad Makarfi ne jami'in shirye-shirye na shirin yaƙi da cutar tamowa. da mai ɗakin gwamnan jihar kaduna ta ɗaura yi a jihar kaduna wannan hubasan da aka yi wanda mai ɗakin gwamnan jihar Kano take jagoranci wani abu ne wanda an daɗe ana kansa amma ba a samu wani wanda zai ce bari in wuce gaba ku biyo ni ba abin sha'awa a cikin tafiyar da ake yi din an faru da kananan kuma guda biyu zariya da makarfi yanzu shirin ya kara gaba zai shiga igabi zai shiga kaduna ta kudu ta kudu ta arewa zai shiga a haccikun mm. daga nan kuma har sauran kananan hukumomin jihar kaduna babban abin bari a cikin wannan shine da abincin da ake cewa ana nema din don a ba yaran nan sai muka gano ashe muna da su a cikin jihar kaduna muna da su a ƙauyukanmu muna tare da su a ɗakunanmu amma yadda za mu haɗa su mu ba yaron ya tsira daga wannan shine ya zama matsala mm. to amma dai yanzu tun da gwamnati ta ɗaukan ma kanta ta ce za ta iya cinkari wannan abin da kanta ta siyo magungunan da ya kamata a ba yaran nan mm. kyauta ake bayarwa an raba asibitocin nan da muka zaɓa guda biyar a guda shida a zaria guda shida a makarfi ana bayarwa kuma za a shiga sauran waɗansu ƙananan hukumomin kuma yaran da ake bayarwa alhamdulillah daga sanda aka fara ba yaro daga satin farko ran da aka ce yayi sati na takwas ka zo ka gan shi ba za ka ce shine aka kawo kamar sun lankara sati takwas da ya wuce ba bukata tana biya alhamdulillah abin da muke bukata a cikin wannan shirin shine haɗin kan sauran al'umma masu ruwa da tsaki matar da ke cikin gida da mai gidan da ke yawo a titi yake neman abin shi ke kawowa gida da kai da kake shirin wannan shirin da mai saurari duk gaba daya mm. kowa ya bada gudunmawa su gudunmawa da za a bada shine kowa ba shi hakin sa karamin yaro da ke gida da ake ginin sa yanzu yanzu ya fara rarrafe eh, yanzu aka yaye shi a nono zai fara rarrafe zai fara tashi shi ke neman kayan gini shi ke neman sumuntin aikin gini shi ne kuma abin nan da kai kake ci a waje wanda shi yaron baya samu kwan da kake ci a wajen mai shayi da wannan tsirin da kake ci a waje shine yafi bukata yanzu kai an riga an gama gini yanzu kai yanzu malami za a gina a jikinka yanzu ai an gama sai dai fenti da yaɓe amma shi yaron da aka haifa yanzu ike shan nono uwar tana bukata don ya tsotsa a jikinta shi ma yana bukata don ya samu ya fara lafiya ya tashi ya miƙe da lafiya da kuzari kamar kowane yaro wannan shine mai ɗakin gwamnati ce ta ji ta gani za ta wuce gaba mu bi ta a baya a sanar da mutane kuma a jagorancin faɗa da wannan tamuwar domin ba wani faɗa ba ne wanda yake ya gagare mu mm. a faɗa ne kawai wanda kana zaune ka miƙa wuya ka ce in ma za ka yanka ni yanka daidai nan gurin bayan ku za mu iya yaƙi da wannan ciwon tamu wannan shine babban muhimmin sakon da mutane kamata a ce ya isa gare su. Alhaji Shehu Muhammad Makarfi kenan jami'in shirye-shirye na shirin yaƙi da cutar tamowa da mai ɗakin gwamnan jihar Kaduna Hajiya Ummi Aisha Nasiru El Rufa'i ke yi a faɗin jihar ta Kaduna. Ibrahim Alfa Ahmad Gareka. Masu sauraro kwata-kwata abin da za mu iya kawo muku kenan cikin shirin namu na yau amma kada a manta a kasance da mu a mako mai zuwa a madadin shi nasiru birnin yaro da dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu har ma da waɗanda ba ku ji muryoyin nasu ba waɗanda suka taimaka wajen kawo shirin namu na yau ibrahim alfa ahmed ne yake cewar mu huta lafiya. kwana da shiri Dan auduran sarki ya daɗe. kira biya sarki. Kuma ta shekala ya sarkin nasara. Kwanan kala lafiya sarki. Kuma ta shekala ya sarkin nasara. Kwanan kala lafiya sarki. Kuma abin da ya samu kenan a wannan shirin yanzu a madadin duka waɗanda kuka ji muryoyinsu da wanda ya taimaka wajen haɗa shirin da injiniyanmu ni naku ibrahim kalamusi garba ke muku fatan alheri